Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Um, ke, mu ba mutum da ake turawa ya tashi bane. Mu ba mutum da sai an tura muke tashi bane. Mu mun riga da mun san ina muke, mu mun riga da mun san muna da hankali mun san abin da muke yi. Kina bai sha bai ce. Na ga kin unfollowing dina. Da kuma ke cewa wasu bakin ganga ne. Idan kin san kin ci ƙarar halakki fito ki kira suna. Ni ban da kunyan da sai na tsaya ina ma mutum habaici habaici ni sai dai in fito in gaya mishi ban roƙo mu ba a siyan imanin mu da kuɗi shine magana na gaskiya kuma shine magana kwaya ɗaya wallahi ko kuɗinka yana dole a kasa na da malmala ciki ina kwanciya ciki idan ka kana tunanin za ka iya siya na kawo kuɗin zan ci kuɗin tabbas in ka bani kuɗi zan karba in ci amma ba shi zai hana lokacin da kai ba daidai ba in gagara fitowa in gaya mishi gaskiya kina ta barin zance ke ke magana barkati ke tuntuni na riga da na cire cikin tsawon masu hankali dan kin ga ina ana biye mashi tsinki don't even try and bring it close to me saboda I will beat you black and blue a cikin TikTok din nan da muke. Kin gane ku in kina jin rashin kunya ne wallahi tallahi baba na baba ko a gidan giya ki bar ganin kin goggoge goshin ki kin kodar da shi ya koma baki shine zai sa a dauke ki wata mai addini ce. Ki bar ganin kika ji sallah kina gugurce gokin goshin ki a kasa mu ba ma yin abubuwa muna furci mun san shafe shafe mun san mai. So don haka kakar muke kallon kowane dan iska. Kin mugun kiyaye mutane. Kin fito kina tunanin barin zancen ki naziru kaza naziru kaza naziru kaza waye ce miki ya damu da zancen wani wannan dinki in yayi ba daidai ba dole za a fito a gaya mai in yayi daidai za a fito a faɗa kina kina nan nan nan nan, nan, nan, nan, saboda kawai an siya imanin ki da kuɗi banza menene menene ta san menene ta san menene ta sake wata tagarin ce ni yaushe ba muna addu'a ubangiji Allah ya ba mu ya sa mu kyakkyawan karshe ba irin karshen da mutum zai fara zama tababbe ba get lost Abu na farko kai ne banza wawa wanda baka san abin da kake ba. Ka ce wai goshi na gurza shi nake a ƙasa, kai ma ka gurza kan ya zama haka. Kai ne babban munafiki. Ba abin da kake so ba kenan to bismillah din Ban yi niyyan kula ka ba amma za ka ga kamar tsoron ka ake ji shi yasa sa na yi magana. Ka gane ku. Ni ba wanda nake tsoro sai allah da ya halicce ni. Ba ka ce za ka yi min da abin da za ka yi a TikTok ba. in ka fasa kai ba dan hal kuma kai baka isa ka hana ni faɗan abin da zan faɗa ba saboda ka san ba tsoron ka nake ba baka isa ba saboda ban san me naka a cikin wannan al'amarin ba idan na fito na yi magana bakin ka ne ba ni da right